لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا حتى في هذه الصحبات اليوم هنا سواء كيف ما تقدر تتكلم ولا تنسى أنا أشوف شيء أبي أنا ما أعرف a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص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 وانتهج منهجهم إلى يوم الدين وبعد الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول يا الله سبحانه وتعالى من من هو المؤمن وندي ساكت على مسلمنا مسلمات سنة البركة نزل المنصار أولنا يمتشي لا أشرن مواد رمضان هجرم مزم صلى الله عليه وسلم لجمال كفوة مدينة شكرا دمو دارم بجي كله لأربعين دشنا هنا الله سبحانه وتعالى إذا تتزم مليه ونجرسين آيو إن سكركو أتفن سورة الله نسفي آية وتقول في أربعة عندما يكون فتح تزدون إن شاء الله تعالى وأن الزمان يوم za mu kammala sura faha da muka somo tun wancan shekara watakila kuma inda sauran lokaci kwana biyar shida kuma mu nemo abinda za mu yi ciwo da shi in sauran al'adiyya za mu shiga da nan nemo ayoyi ɗan kaɗan kamar da muka yi wa faha wancan shekara sannan ma insha Allah sai mu shiga an biya eh, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ba kiraya. jiya muna tattaunawa kan wannan aya ta 131 a cikin surar Duha inda Allah madaukakin sarki ya ce wala taqaddanna aynaka ila ma mata'na bihi aswajan minu Allah ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka mika idan dananka zuwa ga abin da Allah ya nikuta ya jiyar da waɗansu daɗi daga kaɗan daga nau'o'in rayuwar duniya Allah ce mun ba su dai na hufi don mu jarraba su wa rizqu ka khairun wa abqa alkhairin da ke gurin ubangijin ka da lada da Allah zai baka da lantar nan ya fi alkhairi da rika kuma ya fi wasu. Wadda kwace wannan maganar Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin suratul hajj yace wa laqad atainaka sab'an min al-masail wal qur'an al-azim la tamuddanna 'aynayka ila ma mata'na bihi azwajak wa la tahzan 'alayhi ki hakikalin lamari mun baka sab'an min al-masail mun baka ayoyi guda bakwai wa'anda suke maimaituwa a cikin sallah a wajen karatu su ne fatiha suratul fatiha Allah ya ce mun baka wani wal qur'an al azim da mako qur'ani ne girma ba ce da mun baka wani saboda haka wannan ya fi komai karka miƙar da idan nan ka zuwa ga abin da Allah ya ciyar da su da haƙi wanda muka ce wannan darasi babba da ainihin almajiran addinin musulunci har da mamanyan malaman addinin musulunci zan zo duk wannan wa'azi da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kam ya karu da wannan wa'azi har ya bar duniya bai tsara dukiya ba kuma duniyar ba ta da mausa. wallahi alazim duniyar ba ta da mausa. Allah ya ba shi zaki in ka dama za a tara ma taskokin kasa baki daya ka fi kowa kuɗi kuma Allah zai iya shi yawa annabi Suleiman shi ba shi mulki shi ba shi sarauta Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ya zabi ne ya zabi ne wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul rizqi al-kafaf mafi alkhairin arziki rufin asiri kai ba arziki ba mutane suna taruwa ko gidan kowa na nema ba kai kuma ba talaka ba su ba an taɓa tambayar malam albani Allah ta'ala lokacin da yake rayu na ce albaji malam albani da ke nufi ba da zariya ba asalin albaji aka tambaye shi kafin ya rasu menene source of income ɗinka gashi an san tafi faɗin duniya ko ina da cikin kasu shi sai ce wallahi ya sassa kwamfutarsa kawai ya tafi wani da ake bugawa dan abin da yake samu a ciki da shi da iyalansa suke rayuwa aka tambaye shi me yasa duk wannan shurar da kai ce khairu rizqin kafa ce manzara sallallahu alaihi wasallam ce wata alkhairin arziki shi ne rashin gaske musamman kuma idan ya zama koyarwa da kake wa mutane wa'azi da kake wa mutane fita da awa da nake yi wata gobi da kake yi a masallaci ilmantarwa da kake yi duka ayyuka da nake ibada da ake neman yardar Allah da su ba a neman kuɗi da su yana da kyau almajiran wannan zamani mu koyi kamewa yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ake neman yardar Allah da shi idan mutum ya zo ya nemi duniya da shi ma da wani hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko shi aljanna ba ta ci wallahi al'azim abinda ake neman aljanna da shi kai kuro kana neman duniya da shi ko shi aljanna ba za ka ci ba manzala cewa ya lan yaji wa lan yaji arfa aljanna ay ra'ihat aljanna saboda haka kaga ba tafsirin ka tafsirin ibada ne kar ka sa ido shi nan da su zanga alaƙi ka zo ka yi sallar tarawih da tahajjud kai da liman ka yi ta kokari ka yi ta zuba karatu zuwa ƙarshen wata an gama karka ce to wannan mutane wannan masallaci ya suke ne har yanzu ba ba ba bayani wannan ibada ce ka da yara ka koyar da su qurani wallahi ibada ne manzala sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya biyo baya ba tare da katan baya ba kai ka fadlu ba an ghairi istishraf nafsi wannan hadisi mun karanta shi annan cikin ya sadi yace ka karba amma ba a yarda ka ka biya ana gofar baya da kai wajen eh, wajen wajen hidima addinin musulunci kana ne mun to Allah ya sa gani التي وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى التي وأمر أهلك بالصلاة دورنا فأمر ليك من الله صلى الله عليه وسلم wanda ka'ida ce a nan muka ce duk umarni da aka masa umarni daga an masa wa amur ahlaka bis sala Allah ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka umurci iyalan gidanka da sallah shi umarni Allah ya bashi dole shi ne shi kuma shi kuma idan ya baiwa iyalansa umarni dole da su yi umarni mai zai ba su su yi sallah sai sallolin na marilla sai sallolin da na tafi kenan umarni a yi sallah a gida na kan uba ne yana kan mai gida idan kana da mutane a ƙarƙashin a gida sun kai mutum arba'in da dukkansu duk lokacin sallah idan ya yi kana gida malam nauyin ka ne ka ce ku tashi masifar da yawa kuke fata shi ba ma iya muwazana tsakanin abincin ruhi da abincin gangaci duk wani mai gida tunaninsa Allah ya tsora man nauyi da su shayar da su tufatar da su kula da lafiyar su da ilimin su eh Allah ya tsora maka nauyin ka amma kuma abincin ruhi malam a gurin Allah ya fi abincin mai gangaci da ɗan adam Allah ya shi kashi biyu akwai ɓangaren gangan jikinsa wannan akwai ɓangaren ruhi sa da ba kwa gani ɓangaren gangan jiki abinci ka ci da shi ya girma a sai a mai mai shafa ya shafa ciki shi ya kyau ba shi da lafiya a kai shi asibiti ya samu lafiya shi da ɓangaren gangan sa nauyin mai gida ne ɓangaren ruhinsa shi da abincin ruhinsa abincin ruhinsa zikiri abincin ruhinsa sallah abincin ruhinsa karatun alkur'ani abincin ruhinsa zuwa tafsiri dawa a irin wannan abincin ruhinsa malam nauyin ne. za a je tafsiri ku tashi ku tafi tafsiri za a ji sallar tarawih ku tashi ku tafi sallolin na sallolin farilla ba ga wane ba a wannan ranar ina wane ba mu gashi a zo sallar. ba malam bibiyar yara da sabi da irin wannan malam wajibi ne wajibi ne saboda ruhin addinin musulunci ya fi gangan jikin gangan jikin nan fa malam amfani shi na duniya ne da mutum ya mutu ya rike a cikin kasa shi kenan aiki shi ya tafi. lokacin da mutum ya mutu ruhi yana shi da mutu shi ruhi baya mutuwa na gashi ake a kai shi sama ana sanya mutum cikin kabari kuna watsewa za a dawo masa da ruhinsa ruhin kuma yana tare da shi har gobe kiyama a fata da malamai suka ce shi ne a nan duniya dangan jiki shi ne a gaba ruhi na bauta a cikin kabari ruhi ne a gaba dangan jiki na bansa a gobe kiyama cikin aljanna da ruhi da gangan jiki daidai wa daidai da saboda haka in kasancewa mutum zai yi wajen shekara dubu ɗari dubu ɗari biyar miliyan ɗaya a cikin kafarinsa kuma ran yana nan a raye ma da tarbe ta da wannan rai saboda gida ta zama da gida ta zama wuri zama wannan rayuwar da muke ci ta duniya shekara sittin saba'in أعمار أمة ما بين ستين وسبعين to yanzu muna falas sallah ta nafila ba ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hadisi na cikin sunan da nasa'i da sunan tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu imra'a qama min al-layl fa salla wa ayqadha imra'atahu fa sallat فإن أبت رشح عليه رشح عليها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى fa in aba rashata alaihi ma Allah ya kan duk mutumin da ya tashi da dare yayi nafil da yayi kiyamun ne ya tayar da matarsa ita ma ta yi kaga umarni ke ka tayar da matarka ta yi kiyamun ne lokacin tahajjud ne tayar da matarka ta yi tahajjud idan ta idan ta ki ka watsa mata ruwa wannan maza Allah ne ke haka Allah ya ji kanta ita da ta tashi da daddare tana tsiyaban ne tana ta hajji ta tayar da mijinta shi ma yi hajji in yi ita shi da nemo ruwan sun yi tawatsa kuma a zauna lafiya ba fata ya manzo Allah da yi bayani ke ta yi faɗa ba kai ba baka da watsa ba to ita ma yau ta watsa su a yi ta rige-rige wajen neman aljanna wa'amur ahadaka da salati wa sadur alaiha wannan ya yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halalli na amon ku an fusa ku wa ahalikum nara wa kudu hannun sun ya fi wa'anda kuka imani ku kare kanku da wutar Allah na hara da muraka ku kare iyalan gidanku daga wata wutar asa annabi kamalan gurbin ba ya mutu ba na saurari clip din sa yake cewa ba wai Allah yana nufin idan aka tashi gobe kiyama za a jefa iyalan ka ko yaran ka guda ka rike shi kana jawo kake ba za ka kai shi ba ba abinda Allah yake nufin kare shi tun daga nan duniya ne mutum shi ya sama Allah ya ce wa kullu annasu hijab wutar da ake kunna ta da mutane da ruwansu in ka shiga ba A alaiha mala'ikatu zilabu shida mala'iku ne masu tsanani majiya ƙarfi suna suke gani kullum aradu an yakhruju minha wa yu'minu kana yunkurin gudu sai a jawo ka a wurka da shi Allah ya kare mu وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها ma هكولي كي ما كي هكولي أسفل kenan ibadu da Allah ya dora mana ya tallafa mana yau su da sai kai hakuri shi yasa malaman musulunci suke kasa hakuri kashi الصبر على الأوامر الصبر a النواهي الصبر على المصائب hakuri akan umarni kai azumi ba ka son azumi yunwa sai kai sai kai hakuri kai alola cikin sanyi ba ka son kai alola da ruwan sanyi amma lokacin sallah yayi sai kai hakuri as-sabru ala an-nawahi as-sabru ala an-nawahi kana ji kana ganin ka ya rika tana wuce kana son ta amma kuna ina as-sabru ala an-nawahi ko kana sha'awar shan giya ina kana sha'awar shan taba ina duk Allah ya hada sai kai hakuri as-sabru ala al-masaib shi da musibu kuma a kan kaddarorin Allah da suke faruwa mutum ya haƙuri a kansu wa da alaiha kai haƙuri ka haƙurtar da kanka a kan sallah la nas'aluka rizqa ba ma ba ma tambayar ka arziki jama'a ina son mu tsaya nan da kyau mu fahimci wata aya Allah ya ce fuskanci ibada ka fuskantar da iyalanka ibada ba ma tambayar ka kuɗi ba ma tambayar ka bayan Allah ya faɗi wannan sai ce nahnu narsu idan Allah da kake su nahnu narsuku Allah ce mu za mu Allah ta saka domin shi da arraziku shi da arrasa inna Allah huwa arrazaku ku quwwati al-matin wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun ومن يتق الله Allah mu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ta saboda haka Allah shi ke ba da arziki kai dai kawai ka dafa wata sana'a da riko da sabai kuma yi mana ba za ka zauna a gidanka haka kawai ka rike karfi kana yara zaku yaran zaku yaran zaku kuma ka ci Allah kama azumi dole sai ka fita kaji kamar yadda ba za ka zauna a gida ka ce Allah shi ke ba da ƴaƴa a ce kai aure da ce ba za ka yi ba Allah zai bayar Allah zai bayar kana fama da rashin lafiya ka sha magani ka ce a ina ai Allah shi ne ashafi wa idza zalimtu fa huwa yashfi kai tana na kawa kuma na mutuwa za ka yi Allah ke dole ka yi sababi barin riko da sababi ba laifi ne ba haramun ne mutum ya bar riko da sababi haramun ya yi wa Allah ne shi sa Allah ya gwada mana cikin suratul anfal ka san cewa riko da sababi yana da muhimmanci amma sababin naka ba shi ke tasiri ba ikon Allah shi ke tasiri manzala sallallahu alaihi wasallam ya je yakin badar in Allah ya ga dama sai ya kashe kafiran duka amma sai aka ce ya ji kuma da ya je sun shirya ya shirin yakin sa da kyau gabanin a soma yaƙi ya ɗebi afuwa ya watsa a fuskokinsu ya sha shahatin wujo kowane arna a wannan filin ɗaga sai da wannan afuwar ta shiga idansa ko wannan ƙasar ta shiga idansa Allah ya ce falam ta fatulu walakin ta fasalama wa ma zanaita idh ta walakin Allah rama annabi ya jiba amma Allah ya ce baka jiba ba dan jibar sababi ne kawai da aka umarce ka da shi ba shi da tasirin ba tasir daga wurin Allah kun karkashe kafare da takuban ku amma ba kuka yi ba wanda ya ba ku nasara shine Allah kenan kai riko da sababi sannan kuma ka dogara da Allah Allah ya lada la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka arziki nahnu narzuqu mu za mu azurta ka kamar da ke cewa nahnu narzuqukum wa iyyakum nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah ya ce wal aqibatu lil taqwa abin da ake bukata kai a wurin ka ji tsoron Allah in kai riko da sababi kai ka dogara da Allah ka ji tsoron Allah to Allah zai baka shi ne mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi cikin sunan yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu al-bayt yaghdu khimasan wa yarhu al-qad anda za ku tawakkuli da Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin tawakkuli da Allah ya azunta ku kamar yadda yake azunta tun tsuntsaye sun lokacin da yake fita da Sani, ba komai a cikin sa kuma bai fikira zai ba in zai fita daga gidansa da safe bai san ina ya dosa ba shi da zai je neman abinci mu mutane mu ne kana da kasuwa kana da shago kana da gona kana da kaza kaza office amma su ba su inda za su kusa ba amma kafin ya dawo da yamma ya cika Allah ya ce in za ku dogara da Allah ku dubo ranci hakikanin tawakkuli yadda yake azurta tsuntsu haka zai azurta ku hadisi cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah Allah madaukakin sarki yana cewa ya bani adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa asud fadlak ce ya kai dan adam ce ka ware lokaci domin bauta ta karka damu da batun arziki ne wa ware lokacin domin bauta ta wa Allah Allah ya ce idan kai wannan ni zan cika maka zuciyarka da wadata kuma mafi alkhairin wadata wadatar zuci hadisi da cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs ba tana dukiya da yawa shi ne wadata ba amma wadatar zuci shi ne ainihin wadata Allah ya ce idan kai tafarruki domin bauta ta masa to shi zai baka wadatar zuci sannan wa asud faqrak wannan talaucin naka ba sai na kauce ya Allah subhanahu wa ta'ala وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى الذي وقالوا كافلا قول إن شاء الله سنتي laula yatina bi ayatin min rabbi me yasa ne ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai zo mana da wata aya wata mu'jiza da gurin hadisi kaji arna maka ko wai me yasa bai zo musu da mu'jiza ba ya zo da wani abu irin saddan annabi Musa ya zo da wani abu irin taguwar annabi Salih me yasa bai zo mana da wannan ba tamkar inda suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yace wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi ke mu muka saukar maka da littafi da gaske ne gaskata abin da yake gabanin su na littafi sannan kuma mai jagoranci a kansa kidan Allah madaukin sarki abin da suke nema ya bayar ina yake shi da alkur'ani ne girma? wannan ayar da suke nema irin sandar annabi musa irin taguwar annabi sale wallahi qur'ani ya fi karfin wannan sanda. qur'ani ya fi karfin wannan taguwar shi sa Allah madaukakin sarki ce awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula shin hujja ba ta iso gare su ba daga cikin littattafan farko ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zo muku da Qur'ani ba wanda a ciki akwai bayani akan at-Taura da Injila da saura da tattafai ba ai wannan Qur'anin da ya zo muku da shi shine ayar Al-Qur'anin da yazo muku da shi shine ayar da kuke nema shi sa Allah bada sarki shi inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Isra'il akthara alladhi fihi yaktalifu lalle shi wannan alqur'ani din girma yana ba da labari ga banu isra'ila akan yawancin abin da suke sabani a kai na annabi muhammad ne amma duk abin da ya shafi a taura qur'ani yana bayani wannan bai shi hujja ba akwai lokacin da yahuda suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ke ka matsa mana kullum kana bayani kaifa kana kan addinin annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub da sauransu duk abin da aka halarta musu an halarta maka duk abin da aka haramta musu an haramta maka to yanzu kuma gashi muna ka kana cin naman rakulmi kana shan nono rakulmi mu kuma abin da muka sani annabi Ibrahim annabi Yaqub duk ba sa cin naman rakulmi sai Allah ya saukar masa da aya yace kullu ta'ali kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi ma da kuke cewa haramun ne gare su sira ko dukkan abinci baki daya halal ne ga bani isra'ila fa ce abin da shi isra'ilun da kansa ya haramta wa kansa wane ne eh annabi yaqub alaihi salam shine isra'il banu isra'il ya'yan annabi yaqub to shi annabi yaqub ya haramta wa kansa wannan shi da rakulmi me yasa asar ya zo cewa akwai lokacin da ya rashin lafiya sai ya fakanci ga Allah subhanahu wataala cewa idan har Allah ya ba shi lafiya to insha Allah abin da ya fi so cikin abinci baki da ya daina shi kuma abin da ya fi so cikin shi da rabu daga nan kawai sai daina shi rabu da mana wannan ya haramahu ala nafsi min qabl an tunzal taura to sai Allah yake kul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin kenan abin da yake cikin qur'ani shi a cikin at-taura ku zo ku yi bayani in basar kula da shi وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه sai suka ce me yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai zo mana da ayoyi daga gurin mahaifinsa ba Allah ya ce awalam ta'tihim su ma tasawwurun shin hujja ba ta iso gare su daga daga hujja ba ta iso gare su daga littattafan da suka gabaci alkur'ani da girma ba littattafan farko kuma ma irin wannan mu'jizar da suke nema ai yanzu Allah ya yi su al-imam an-nawawi cikin al-minhaj yace mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda alkur'ani sun kai 100 sun kai dubu da ɗari biyu Al'imamul bai al a cikin dalailun nubuwa yace mu'jizozin manzo Allah sallallahu sallah salama sun kai ɗari sun kai dubu Al'imamul imam as-suyuti shi kuma yana cewa mu'jizozin manzo Allah sallallahu sallah salama sun kai dubu a cikin manya manya akwai inshiqaqus inshiqaqul qamar tsagewar wannan wannan cikin kuma hadisi ne cikin sahih bukhari da sahih muslim ingantacce wala gaskiya kamata a masallacin a dinga ajiye littafi ana karanta mana sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizozin samsan su kafirai da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kaga kana son mai imani da kai abinda za ka yi wancan wata da cike sama muna son ka sa ka sauko nan muna ganin sa idan sun sauko kuma ta tsage ku ta dare shi muna gani in ce mana wannan za mu yi mai a lokacin da suke wannan magana Abdullahi ibn Sulaiman shi ruwa hadisi Abdullahi ibn Abbas ya rawaito hadisi shi yana gudu Anas ibn Malik shi yana gudu ya rawaito hadisi Laraba Makka suka taru suna kallo suna kiran ikon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dake roki Allah subhanahu wataala sai aka saukar masa da wannan watan ba wannan watan tana saukowa suna ganin ta tana saukowa suna ganin ta ta zo kan dab da wani dutsen wanka sai ta tsage kashe ɗaya kawai sai tsaya akan dutsen kashe ɗaya kuma sai kasar dutsen kaɗa ya ce kun gane suka ce mun gani kun gane suka ce mun gani za ku yi imani suka ce ina haka wannan wadar ta haɗe ta koma sama astronomers malamai masu ilimin planets waɗanda suka je sama suka dawo sun tabbatar cewa wannan wata ta taba tsagewa ba wai sun karanta alkur'ani ba ba su san labarin ya zo ba a qur'ani suka ce alamar da suka gani a wata akwai alamar ta taba darewa biyu to Allah ya magana da ce ya tsara ba sa'atu wa shaqqa al-qamar wannan hujjar ba kai shi ba su imani ba daga cikin mu'jizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai Isra'il shi ai Mi'raj shi ai Isra'il shi ai Mi'raj shi Allah ya Allah ya sa malaika Jibril alaihi salam ya kawo masa doki Burak ya hawo daga Makka suwa Baitul Maqdis dare daya tafiya dai a yau yanzu kilomita dubu ɗaya da ɗari biyu daga makka zuwa jerusalem cikin wa ido ba Allah ya yi sabu aka kala mai annabawa ya jagorance su sallah sannan aka yi sama ci ya sama ta farko ya je ta biyu ya ta uku ya ta hudu har ta bakwai har sidratul muntaha ya gesa da annaba a gurin ya kuma dawo ya bamu labari duka a dare daya malaman zamani sun ce daga wannan doron ƙasa da muke kai yanzu zuwa sama ta farko kilomita tiriliyan kilomita tiriliyan 189 mana ka je kai google daga wannan doron ƙasa da muke kai zuwa sama ta farko kenan ma tiriliyan 100 kilomita tiriliyan 189 to manzo Allah ba gurin kawai yaje ba kaurin sama ta farko tafiyar shekara 500 tsakanin sama ta farko da ta biyu tafiyar shekara 500 kaurin sama ta biyu tafiyar shekara 500 tsakanin sama ta biyu da ta uku tafiyar shekara 500 hakan nan har sama ta bakwai tiriliyan kilomita trillion 189 times 14 times 14 shi ne manzana sallar jirgin jirgin guda ya dawo akwai shegin astronomer da ya sai gini ke sama ta farko ma baka saka ba ko ne wa zani ya je da dindini ya dawo ya ba da labari da makka ta dari ta to karyar mutumin kuwa ya bayyana a mutumin na kuwa ta kuma abin ka da labarin algeria to ba yi kun ji da yake cewa kuwa Aiki wa yake ya je baitul maqdis ya daga kai ya je sama har ta ko ya dawo cikin dare da a da dawo to sai Allah sai suka ci za su yi mai interview an gane ko kafaran makka suka hada kai baki baya suka ji Allah ya kama shi dama ba su taba sanin shi ya ma motsa ya je baitul maqdis ya dawo ba su kuma suna yawan tafiya sun san masallacin sai suka ci su abin da zai kubutar da kai kawai a kirawo wanda suka fama zuwa aka kirawo su ta ce yanzu nan ya manzo ana sallallahu alaihi yanzu nan ya muhammad aka suke kiransa ka ta mana masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya dauko shi masallaci tak tak daga can baitul maqdis ya kawo gabai shi yana kallo su ba sa gani lai yake kallo kace kofofi nawa ne da masallaci ce kofofi kaza ne nawa ne ta bangaren dama kaza ne ta bangaren kuwa kaza ne ni gaba sifar masallaci su ci tsaya tamkar yadda waɗanda suke zuwa su ke fara daga nan ba dama su amma sun ce ƙarya ne sun ce ƙarya ne musu dama ainihin da Allah ya gwada ya tace mummunai ya tace mummunai dama irin wannan jaraba ta kan zo kamar rariya ce kawai a tace mutane a gane masu raunin imani abubakar Sadiq baya nan lokaci a bayan gari aka ja aka sami shi har na suka sami kaji mutumin naka abin da yake cewa ce ne ce da ce cikin daren nan ba waye wanda da nan yace ya ji Baitul Maqdis ya dawo cikin daren nan ya ji sama ta farko har ta bakwai ya dawo cikin daren nan yace kun tabbata wannan maganar ta fita daga bakin sa sai suka ce sun tabbata yace in kana qan faqad sadaq idan har ya yi ci da wannan ya yi gaskiya yakan gaya min ce mun kai masa wahayi da ta sama ba, gaba da sama ta bakwai ɗin an kawo mai labari ya gaya min ta bar da wannan ai wannan da sauki ولو أن أهل النار عذاب من قبل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الله يقول ولو أن أهلناهم بعذاب من قبل سوى أن نقول شواء كافرين ولو أن الله يقول إن هو أن أهلكناهم بعذاب من قبل من هلكت سوء أذابك فعلوا سوى ما سوى الله صلى الله عليه وسلم kenan ba su ga manzon Allah ba ba su ga Qur'ani ba mun halakar da su ne kawai to da gobe kiyama sun kafa wa Allah Allah ka turo mana da manzo ba haka kashe ba da azab la laqalu da sun ce gobe kiyama laula arsalta ilaina rasulan haba ka to za ka azabtar da mu ahalla arsalta ilaina rasulan me yasa ka turo mana da wani manzo ba tabi a ayatika sai mu ji ayoyinka min qabl an nadilla wa nafsa gabanin mawulakanta ko mu gabanin ka azabtar da wato duk wani sirri na wannan kafirai Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya bayyana su annaba ce inda a ce manzo bai iso gare su ba babu annabi da ya zo Allah ya yi musu hukunci gaba da sa da ya san cewa wannan kafirai da ba za su imani ba to sai sun kafa wa Allah hujja gobe kiyama cewar me yasa ba a turo musu da manzo ba inda an turo musu da manzo da sun imani wannan ya daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين التي فلولا أن تصيبكم مصيبة أما بعد ta same su ba. bima قدمت ايديهم da ابدا حتى da hannayensu suka aikata ba fa yaqulu su dawo suna cewa ba rabbana ya ubangijinku limna arsalta ilaina me yasa baka tura mana da wani manzo ba fa nan tabi a ayati ka bi ayoyinka wa nakuna min almu'minin ka kasance daga cikin mu'minai ba to Allah ya san da wannan sai ya tura musu da ya saukar musu da littafi dan me in Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul na kai ya zarce mutane suna da hujja akan Allah subhanahu wa ta'ala bayan turo musu da manzanni الكل متربص قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله يقول مثل الجمع على صلى الله عليه وسلم كل متربص أي كل منتظر كل منا نحن المؤمنين ومنكم أنتم الكفار متربص بالآخر هو اللي لقى اسمه هنا كذا تبوان سني هنا كافر تبوان سني يتم يزيف على الوش سمو من أي بس كإيماني suna dakon waɗannan kafirai dole ne ɗayan biyu ya faru da su ko su haɗu a yaƙi Allah ya ba su dama su murkushe su ko kuma gobe kiyama ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kama su da laifi su kuma wa'ancan kafirai suna dako ne su ga mu'minai cewa a je yaƙi a same su a karkashe su ko kuma idan ba a karkashe su ba to shi kenan an samu galaba a kansu addini musulunci ya kaskanta ya wadatar shi da Allah ce kul ka ce da su kullun mutarabbis kowanne daga cikin mu duk da yana kira natijar da za ta faru da dan uwansa su saboda haka ku ci gaba da dako ku ci gaba da kiran mu ku ga me zai faru da wannan ya yi daidai da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin suratul al-munafiqun suratul at-tauba yana bayani akan munafikai inda yake cewa qul hal tarabbasu bina illa ihda al-husnayn قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربص الله يتي hal tarabbasu bina illa ihda al-husnayn kaga musu su ba komai suke dafa mu ba ba komai suke kira ya faru da mu ba face ɗayan biyu kuma kowane daga cikin biyun da masu kyau ne abubuwa ne masu kyau ihda al-husnayn dama kuna gira mu je yaki a karkashe mu ku idan aka karkashe mu shahada ba ba ku san falalan shahidi ba gobe kiyama shahidi idan ya ga hadadan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na daɗi aljanna sai ce ya Allah da Allah bai da shi duniya a sake kashe shi a raya shi a sake kashe shi a raya shi a sake kashe shi a raya shi to haka kuna dakon a kashe mu a yayi ko an kashe mu shahada mu ko kuma a'a mu je yaki mu samu galaba a kan in ma ya an kashe mu mun shahada ko ya mun samu galaba a kanku ko da cikin su alkhairi da mu a gare amma mu wa nahnu natarabbasu bikum mu kun ku da muke yi muna gira ne an yusibakum Allahu bi azabin min indi Allah madaukakin sarki ya tudo muku da wata azabar audi aidina ko Allah ya azabtar da ku amma da hannayen eh su mu a da hannayen mu Allah zai azabtar da قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويسجر صدور المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فتربصوا كيف ستعلمون للي سنصل هناك من أصحاب الصراط السوي سوى لين تكتبلك تكتبلك مليكش ومن اهتدى سوى لين شكرين a hankali da sannusa ba za ku gane an ba ku gane a nan duniya ba gobe kiya ba za mu haɗu a gaban Allah za ku gane muna akan gaskiya ko kuna akan gaskiya wa sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Jazakallah khair.